افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير wanda ya bi abin da shi ne ake samun yardar Allah kamar yin imani da aiki na ƙwarai ba zai yi daidai ba da wanda ya kafirce wa Allah ya munanan ayyuka sai ya juya da fushi mai tsanani daga wajen Allah kuma mazauninsa jihar na mace makoma da matabbata sun yi muni.